lafiya uwar jiki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aishatu Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki na makon da ya gabata, Dr. Muhammad Ladan ya fara taɓo mana halin da ake ciki game da bincike da ake na rigakafin COVID-19. To a cikin shirin wannan makon, za mu kawo muku rahoto a kan matsalar da ta addabi al'umma a jihar Adamawa a Najeriya da aka alakanta da damuna wato saran macizai da kuma tsadar maganin dafin. Sannan likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai shigo ya amsa tambayoyinku. Da farko ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. kamar yadda ma binciken likitoci suka tabbatar an fi samun wannan matsalar ta saran macizai a irin wannan lokaci na damina wanda kuma gwamnatoci a wasu jihohi kan ma fitar da wani tsari ko tallafi na samar da magungunan saran macizai kyauta to sai dai kuma yanzu haka fa a jihar adama da ke ma da yawan manoma tsadar maganin kashe dafin macizai na ko sanya majinyata na saran maciji cewa asibitocin gwamnati inda masu koma amfani da na gargajiya tsadar maganin da yanzu ya koyi tashin goron zabi inda ma kowane shako kuma allura guda ake siya a kan naira dubu arba'in ga ma ta bakin dan uwan wani da aka kwantar a asibitin kwararru da ke yola wato yola specialist. Eh, ka san Allah ko gaskiya ba wani ta tsaya ba talaka za su dinga mutuwa ba wallahi babu asibitin wani ya yi kokari 40,000 ya siya ironically doctor ya rubuta three times a day and it is blank open ba wai specified date wallahi the family have to evacuate the guy eh, eh, abuna 40,000 times three per day doctor ya bari ya fara uku za su suspend our about 360,000 in this house condition. At least go maintain sinking. Five million aka here. with sickness in wani ya faru ai na taimake mutane amma ran da ake tuna ibrahim mutum dubu arba'in a ce su uku fure da sana zai ya turi wasu da ya zo ya kashe kuri kama kashe sannan suka ce wai wannan abun ya faru a nan alibara road amma a nan specialist ba su da magungunan ne wallahi ba su ne ai gashi ai suna sai to in talaka ne ya zo nan a zire mu to sai dai kuma na da ta kai goro da mari zuwa ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar da mako haka ta fa bata cimma ruwa ba don ko ban samu kwamishinan kiwon lafiya na jihar ba hakanan shi ma daraktan sashin samar da magunguna na ma'aikatar kiwon lafiya an koce da ni baya gari yayi bulaguro to sai dai kuma da na tuntuɓe shi ta wayar salula jami'in hula da jama'a na asibitin ƙwararrun Mr. Ezekiel Matthias ya ma danganta karancin maganin ne da kuma tsadar ga annobar cutar coronavirus. To dan eh, wannan maganin zai yi tsada sabili da tun can farko ma maganin yana da tsada na biyu ah, ko da ma bai da tsada lokacin corona na sai ka samu cewa magunguna sun karu don ba tafiye-tafiye ba jirgin sama ba tafiye-tafiye motoci uku a ba mu da e, yawan rahotanni na na tsaron macizai suna dan kalilan a wuri mu nan to shi ya sa ko dama akwai sai ka samu cewa za su yi tsada because ba mu ka samu ba amma ga a makwabta kanmu a gefen gombe dinan da sauransu to yawanci suna da damuwa damuwa nan to sai ka ga gwamnati ta yi mata shiri na tallafi ga talakawan da wannan abun ya same su sai su samu rango mai ga jinyan in maciji ya sare mu. To wai ko shi ma ya ake gane saran maciji ko me ya kamata a yi kafin zuwa asibiti? Malam Muhammad Kabir Inuwa wani jami'in kiwon lafiya ne a matakin karkara. Na farko me ke kawo saran macizan nan ne musamman a wannan lokaci. Yawaitar macizan a dazuzzuka saboda daidai yanzu suke yin koyaye suke shi kuma. sannan kuma shi manomi a lokacin kuma yake yake himman yin nomansa kuke aiki a irin asibitoci na karkara da sansu haka kaman akwai magunguna a irin asibitocin karkara gaskiya ana samun karancin magunguna kuma kuma an ce babu sai dai manyan asibitoci da suke cikin gari hmm. amma dai kamar a kauyuka gaskiya samun asibiti wanda yake dauke da magungunan cizon maciji gaskiya yana karanci samu ya kamata a ce an kawo mutum asibiti ne da gaggawa domin ya samu magani na gaggawa kulawa da gaggawa da ke ce amma a yanayin da zai zama kenan cewa babu asibiti ba kuma maganin da za a bashi na gaggawa to a wannan lokacin din da barbaru ake yi irin na wato kenan mazauna karkara wani abu na farko da ya kamata Ayi a yi shi ne idan maciji ya sari mutum a gidansa ne ko a gonansa ne ko ma aina ne ko cikin damuna ko rani abin da ya dace da shi shi a lokacin da yake motsa jikinsa jininsa na tafiya da gudu a cikin ciki to a zamanin nan idan maciji ya sari mutum abin da za a yi na farko shine a ɗaure gurin a ɗaure gurin don ya hana jini tafiya tafiya cikin wato kenan jikinsa. Malam Muhammad Kabir Inuwa kenan wani jami'in kiwon lafiya a matakin karkara. To Allah ya kyauta Ibrahim Abdulaziz a gaishe ka. To likita barka da dare. Da fatan iyali na lafiya. Masu sauraro na ta aiko mana da tambaya game da batun allurar rigakafi ta wannan cuta ta coronavirus ko kuma COVID-19 kamar yadda aka yi mata lagabi. Uh, ah, to ina aka kwana ne batun wannan rigakafi? To hajiya batun wannan rigakafin da ya har yanzu masu aikin binciken kimiyya suna bincike akan wannan rigakafin amma an ma kafa na farko kafa na biyu na binciken amma kafa na uku yanzu ake ciki to kafa na uku din za a ba mutane da yawa na allura a ga a tabbatar tana aiki yadda ya kamata to amma wannan rigakafin ba za ta fito ba bai yiwuwa sai karshen shekarar nan ma musamman ma sai shekara mai zuwa Allah ya kai mu da rai da lafiya amma ana aiki akan wannan rigakafin sosai hajiya a wannan yanayi da ake ciki an kai ga kace ana mataki na uku an kai ga gwaji ne na wannan allurar rigakafin idan an kai ga gwaji kuma an fara gwaja akan mutane an fara samun karbuwan shi koya abin yake sannan kuma ina batun plasma na jini da aka ce ana amfani da shi shi kuma ya abin yake duk wa'annan daga tambayoyin masu sauraro ne dokta haji an soma gwaji akan wannan alluran rigakafi din amma kin san sai an gwada akan mutane da yawa a ga za a ba alluran kashi kamar uku sai a ta gwada su a ga shi wannan abin da ke kare mutane shi wannan kwan halitta da ke kare mutane a ga yadda yake fitowa kin san za a duba a yi ta duba to sai an karo nan ne za a tabbatar ko ya aiki yadda ya kamata ko bai aiki yadda ya kamata ba to har yanzu dai ana wannan gwaje-gwajen har yanzu nan don akwai mutane da yawa nan shiya daban-daban na kasan nan ana aka ba su wannan alluran ana gwadawa a game ya saru to shi wannan plasma din kin san shi plasma din yadda yake waɗanda suka kamu da wannan ciwon covid din bayan sun warke to akwai ɗansu ƙwayoyin ƙwayoyin halitta da ke kare mutum to shi cikin plasma ɗin shi ƙwayoyin halitta da ke kare mutum ke ciki to inda suke ciwon in akan ba su shi wannan ruwan plasma ɗin to yakan rage tsananin ciwon a yadda plasma ɗin yake nan ko shi ma ai hajiya ba kowane lokaci yake aiki yadda ya kamata ba to shi ma wannan har yanzu ana gwaje-gwaje ba a tabbatar da yadda yake aiki ba amma akwai ɗansu mutane da ake ba su yana taimakawa hajiya. wannan bayani dai da dokta kake mana bayani ne da abin da ke faruwa kenan a nan kasashe kamar su amurka inda aka haɗa ƙarfi da ƙarfi ana ƙoƙarin samar da wannan rigakafi kenan ko? Eh haji a wannan gaskiya ne a nan kasashen ake wannan ana nan a kasashen Amerika da Turai da kuma Rasha duk suna binciken sosai amma kasashen mu na tabbata su ma suna irin kokarin su amma ita akwai su kungiyoyi da suke so su taimaki kasashen Afirka to su ban san yanda yanda suke ba amma su ma suna dan kokarin su amma to Alhaji Musa direba to wannan sunan garin nasu dai bai fito sosai ba barayi ne ko baraya ko gashi nan dai sunan bai fito sosai ba watakil idan ya ji ya san shi ne da ya aiko da wannan tambayar cewa ya yi wai to kasashenmu na afirka wai wannan gwaje-gwajen da za a fara yi mu amince da shi ne kuma idan mun amince sunan kamar kasashen da suka ci gaba an samu karbuwar wannan rigakafi ne har za a kai mana mu Afirka. Hajiya wannan binciken da ake yi da dai aka tabbatar maganin ko wannan allurar eh, rigakafi din in tana aiki sosai ai ya kamata mu mu amince da shi kuma ai kungiyar WHO kenan know, to su ma suna bincika to waɗannan da inda aka tabbatar yana aiki don za a yi bincikensu su sosai kuma ya kamata kuma a manyan mu ko masu mutanen mu da ke kula da lafiyar jama'a su ma ya kamata aka kawo su ma su yi binciken su amma inda ya aiki yadda ya kamata a ƙasashen nan to mu ma ya kamata mu amince da shi amma mu ma dole mu yi binciken na mahajiya To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako shirin lafiya uwar jiki muna fata an amfana a kasance da mu mako na gaba domin jin wani shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji Sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya. Sarkin baiwa.